والصلاة والسلام على رسول الله وقال المصنف رحمه الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وهذا المعنى الذي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فيما كان قربة محضة لله فكيف بنذر فيه شرك فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به وهذا وإن كان كذا زمر الإسلام وكثر الوقوف على القبور التي هي للسالكين من أهل البيت وغيرهم فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله ويتبعوا دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وليعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى في هك الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 sha uku ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan darasi na bugoyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na hamsin da hudu a jerin gwanan mu a wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari da sittin da takwas idan ba a manta ba gabar da ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana a kanta shine abin da ya shafi abin da ya kamata a yi a makabarta ko ga mamaci bayan mutuwarsa an binne shi da kuma abin da bai kamata a yi masa ba abin da yake shari'a ce ta zo da shi ta yarda a yi da kuma abin da shari'a ba ta zo da shi ba ko ma ba ta yarda a yi ba nassoshi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna baro-baro cewa bai halatta ba daga cikin irin abubuwan da aka kirkira daga baya ake yi a kaburbura na wasu annabawa daga annabawan Allah ko kuma kaburbura na wasu salihai ko kaburbura na wasu da ake tsammanin waliyan Allah ne na ainihin bakance da neman biyan bukata a gurin wanda yake mamaci wannan wanda abu ne da shari'a ta haramta ta hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsawatar a kai ya nuna kuma abin da ya dace a yau mamaci akwai batun bakance da ake yi wanda ya shahara kuma ya watsu a kasashen musulmi da dama wanda kuma sauran abin da aka gada ne na jahiliya da kuma abin da ya shigo mana cikin addinin musulunci daga wasu addinai daga wasu maguzawa na wasu al'ummomi da suke yi akan a makabarin wasu daga cikin manyansu wanda aka shigo da wannan cikin musulunci ya sanya ana zuwa ana kai kayayyakin gara kayayyakin daɗi da dukiya da dabbobi da gwalagwalai a kai su makabarta a ce gashi an kawo wa wanda yake mamaci ana neman biyan wata bukata a gurinsa wanda su masu kula da wannan makabarta kuma su za su yi awon gaba da dukkan abin da aka kawo su kasa a tsakaninsu wanda wannan bayan kasancewarsa shirka ne da Allah ka nemi abin da Allah kadai zai iya yin shi gurin wani wanda ba Allah ba ka nemi biyan bukata waraka ko haihuwa ko arziki daga wani ba Allah ba wanda wannan shirka ne bayan haka kuma damfara ce da cin dukiyar mutane ba bisa ka'ida ba duk wanda ya zama sana'ar take kenan ya tsaya a makabarta domin an ajiye wani abu ga wani mamaci ga wani kabari shi kuma ya awon gaba da abin ya je ya biya sa da wannan wannan babu shakka haramun yake ci akwai waɗanda har ma sun ware ma irin waɗannan dukiya asusu na musamman wato wanda suke kiransu sanadiqun nuzur wato idan aka yi bakance aka je aka kai su kuma za a tattaro a kawo a zuba wannan asusu a ciki ake sallamar ma'aikata a cikin su da shan su yake wani a wasu kasashe da yawa akwai wannan kuma an daɗe ana yin wannan tun ma abin bai kai haka ba ana yi a ce ga wani waliyi ne ko wani salihi ne bayan ya mutu ana zuwa kabarinsa domin biyan bukata neman biyan bukatar haihuwa ko wadata ko wani da bashi da lafiya a samu lafiya ko wani da ya bace a gano inda yake ba sai a rika kai dukiya an kuma aje wasu wanda su aikin su rika tara wannan dukiyar ana zuwa ana zuba su a akwati da asusu na musamman ana taskakewa ana tarawa a ciki ake sallama su cin su da shan su da cin iyalansu da shan iyalansu da suturar su duk ya ta'allaka da wannan dukiyar da ake tarawa akwai wasu lokuta ma da waɗanda ake yi ma irin wannan zaka samu ba su ma mutu sun ba suna da rai ta ce wani salihi ne waliyi ne mai tsoron Allah ne mai zuhudi ne mai yawan ibada ne za ka ana da wata bukata sai a ce an yi masa bakanci za a kai masa wata dukiya sai a je a same shi da wannan dukiya a ce ga dukiyar da aka yi masa bakanci ga kuma bukatar da ake da ita a gurinsa shi kuma ya karɓi wannan dukiya a ciki zai sha kuma ya raba wa yaransa da wannan ana yi kuma har zuwa yanzu da yawa daga cikin kasashen musulmi za ka samu akwai wannan musamman a cikin mutanen da suke kauyawa ba su yi karatun addini ba ba su san addini ba su aka fi damfara da irin wannan kasashen laraba da yawa za ka samu irin wannan ya yi kamari sosai irin kasar maroko misali da irin kasar masar da irin su algeria kasashe da yawa za ka samu akwai irin wannan sosai ana zuwa makabarta ka ga mutane a makabarta sun yi daddazo suna layi akwai wanda uh, wato sha yanzu magani yanzu akwai wanda shi bukata kai masa kamar yankan wuka ne yanzu na zaka samu biya biyan bukatar ka akwai wanda kuma aka dan samu jinkiri haka akwai na sama akwai na tsakiya akwai na kasa kasa kowa gwargwadon girman waliyarsa ko salihinsa gwargwadon irin abin da zai tara na dukiya to wannan duk ya saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne ibn tayyib yake magana karantarsa ba kan ce din wato mutum ya ce in Allah ya yi min kaza ni kuma zan yi wa Allah kaza ya ce in Allah ya bani lafiya ni kuma zan yi azumin wata daya ko kuma in Allah ya dawo da wani da ya tafiya lafiya ya dawo da shi gida lafiya zan yi sadaka da kuɗi kaza ko kuma Allah in ka bani haihuwa zan yi azumin eh, kwana uku ko kwana hudu ko sati daya gwargwadon yadda yanka wa kansa wannan shi yake cewa bakanci mutum ya dora wa kansa wata ibada wacce a asali ba ta zama wajibi a kansa ba amma ya wajabta wa kansa saboda wata bukatar sa da yake da ita a gurin Allah wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana irin wannan ya ce la ya'ti bi khair innama huwa shay'un yustakhraju min al-bakhil wato irin wannan bakanci baya haifar da wani alkhairi sai dai wata wani rabo ne da ake fitar da shi ake kwato shi daga wajen wanda yake marwaci wato mutum ne wanda ba zai yi Allah da'a ba ba zai yi kiyamun laili ba misali ko ba zai azumi mukan nafila ba ko ba zai sadaka ta nafila ba sai ya sharɗanta wa Allah wani abu ya ce Allah in kaza da kaza ya faru to ni kuma ya Allah zan yi kaza da kaza to ta haka ne za a samu ya yi sadaka ko ta haka ne za a samu ya taimaka ma masu bukatar taimako ko ya yi sallolin nafila ko ya yi azumi amma kawai ba tare da wani dalili ba ba zai yi ba to kaga ya zama mai yi wa Allah ruwa da ibadarsa duk da Allah dai ganiyun ne baya bukatar komai a wajenka kai kake da bukatu bukata a gurinsa in ma kai kanka kaiwa to amma duk ka rika ruwa ka rika mako da abin da Allah ya baka ka ki amfani da lafiyar da Allah ya baka da lafiyayyen jiki da Allah ya baka wajen bauta mata sai ka sanya wani sharadi da kake tsammanin in kai haka ne zaka samu biyan bukatar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan bakance ba shine yake haifar da alkhairin da ake samu ba wato mutumin da ba shi da lafiya in Allah ta'ala ya kaddara masa waraka ko yayi bakancen ko bai yi ba zai warke in kuma Allah yayi ba zai warke ba wannan cuta ce ta ajali ba zai tashi ba to ko da ba kance ko ba kace ba zai tashi ba saboda haka kaga baya canza wani abu daga cikin kaddarar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti bi khair ba wani abu da alkhairi da shi ba kancan ne zai zo maka da shi ce innama walakinahu yastakhraju bihi min al-bakhil wani abu ne da ake kwato wani haƙƙi daga marowaci da shi ta hanyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kirkirar bakanci mutum ya kirkiri yin bakanci da kawai haka nan ko kuma ya sanya wani sharadi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin da'a amma da mutum zai yi bakancan yayi wa Allah alkawari ta wajibi ya cika wajibi ya cika nan ne Allah ta'ala ya zuwa cika alkawari ba cika bakance yufuna bin nadri da Allah ya ce suna cika alkawarin ah, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bait al atiq da Allah ya faɗa to wannan duk ana maganar wanda ya riga yayi wanda ya riga yayi to ya zama wajibi a wuyansa dole sai ya sauke wannan wajibin amma abin da ake bukata tun farko ba ka da yayi in kuma yayi yayi wa Allah alkawari to dole yayi to shine yake cewa kad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anna an-nazara la ya'ti bi khair annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa shi ba kance baya zuwa da wani abu na alkhairi wato ko dai ba alkhairi ne yake sa mutum ya yi bakanci mutumin da yake akwai san alkhairi a zuciyarsa to ba zai sa wa Allah wani sharadi ba mutumin da yake da zuciya sai ya taimaka ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaki addinin Allah ya taimaka wa musulmi masu bukata to wanda ba bukatar sai yayi bakanci zai zaka samu yana wanda kuma kaga sai ya hada da wani sharadi sannan yayi to wannan ba ba alkhairi tare da shi in akwai alkhairi tare da shi to ba bukatar sai ya yi wa sai wa Allah sharadi in ka ba ni kaza ko in ka yi min kaza ko in ka yi ma wani kaza ni kuma zan yi maka kaza shi ne annan nazara la ya'ti bi khair ko kuma abinda a sallallahu alaihi yake nufi da annan nazara la ya'ti bi khair wato da abinda zaka samu ba saboda ba kancan bane wato ba ba kancan ne zai sa ka samu abinda kake nema ba kana neman kuɗi ka ce Allah in ka bani kuɗi ni kuma zan gina ka ta fara masallaci a garinmu ko zan yi babbar makarantar islamiyya ko zan taimaka wa ɗalibai su yi karatu ka sa wannan sharaɗin sai kuma ka samu dukiyar wannan sharaɗin ba shi ne sa ka samu dukiyar ba da man can Allah ya yi za ka samu dukiya ko da baka yi wannan sharaɗin ba Allah zai baka dukiyar dan ya riga ya rubuta maka za ka yi ta to kuma sai ka yi shi ne zai baka haka nan idan mara lafiya ne ya roki Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi kaza kaza kaza ko da lafi ko da wannan sharadi ko ba wannan sharadi abinda Allah ya kaddara masa shi zai faru wannan warakar zai samu in Allah ya kaddara masa ita kuma ba zai samu ba in Allah bai kaddara masa ita ba wa inna la yustakhraju bihi min al-bakhil ana fitar da wani haƙƙi ne daga marwaci da da wannan bakanci wa hadha al-ma'na qad thabata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin fi ma kana qurbatan mahdatan lillah wannan ma'ana wannan bayani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban a cikin abin da yake tsantsar biyayya ne ga Allah wato kamar mutum ya ce in Allah ka bani kaza zan yi sallah raka a kaza da dare zan yi zan yi kiyamul laili ko in ka bani abu kaza Allah ta'ala zan zan yi sadaka ko zan zan yi azumi na kwana uku ko na sati ɗaya ko na wata ɗaya? azumi da sadaka da sallah duk wannan qurba ce mahza tsantsar da'a ce biyayya ce ga Allah neman kusanci ne ga Allah to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a bar shi kada a yi shi ya ta alkhairi yadda da da'a ce ga Allah biyayya ne ga Allah fa kaifa bi nadrin fihi shirkun to ina kuma a ce ba bakancen da mutum zai akwai shirka a ciki to zama abin da zai yi ba kance a ciki shirka ne sai in Allah ka bada kaza ni kuma na yi alkawarin zan yanka ma waliyiwa ne abu kaza wato zan je makabarta ta wani in yi yanka ko in kai dukiya a wannan makabartar kaga wannan shirka ce bai halatta kai ba to abin da da'a ma ne an ce kada kai balle kuma abin da yake shirka fa innahu la yajuzu nazruhu wala alwafa'u bihi irin wannan ba kancan bai halatta a yi shi ba bai halatta kuma a cika a cika wannan kancan ba shi yasa kamar yadda muka yi bayani a wancan satin duk wani kancan da yake saban Allah ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da dama an cika wannan kancan ba abinda Allah bai izini da shi ba a mai da shi addini a yi bakancansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar wanda ya zo ce ya rasulullah yar uwata ta yi bakance ina ga amir ibn ukbat ibn amir ne ce ya rasulullah yar uwata ta yi bakance za ta tafi haji a kaba ba za ta hau za ta hau abin hawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li tamshi wa li tarkab ta je hajjin kuma ta hau wato ta je hajjin ta tafi amma ta hau wato kada ta ce gaba ɗaya kwata-kwata ba za ta hau ba in ta kama ta yi tafiya a ƙasa ta yi tafiya in ta kama ta hau abin hawa ta hau abin hawa wato kada ta ci gaba da wannan bakancen nata kamar da muka kawo bayanin abu isra'il da ya yi bakancen cewa zai yi azumi zai tsaya a tsaye ba zai shiga inuwa ba ba zai yi kowa magana ba annan salar alaihi ya hada shi duk abubuwan nan da ya zana kawai abin da ce ci gaba da azumin sa amma ya zauna ya shiga inuwa ya mutane magana kaga bai bar shi ya cika alkawarin da yi wanda ya ba shari'a ba shi kaga ko da abun wato abin da ya zama ma'asiya ya kasance ba a yadda mutum ya cika shi ba irin wannan ba ka ce ba a yadda mutum ya yi shi ba to ina ga abin da yake kuma shirka ne ga Allah wannan bai halatta tun farko mutum ya irin wannan ba kan can ba in kuma yayi aka gaya masa to bai halatta bai halatta ya cika wannan alkawarin ba mala yace wa hada wa in kana qad ghamara al-islam wa kathara al-uquq al-qubur allati hiya lis-salihin min ahli al-bayt wa ghayrihi yace wannan duk da cewa duk da kasancewar abu ne da ya mamaye musulunci wato ya shigo wa musulunci ta ko'ina ya zama na gashi dai musulmi a kasashe daban-daban duk suna yi wa kasar al'ukufu ala al da zimtar kaburbura ya yawaita wato aka samu mutanen waɗanda koyaushe za su je su zauna a makabarta da niyyar ko suna roƙon wanda yake cikin kabari ko suna tawassuli da shi ko wani abu mai kama da haka duk da cewa wannan ya yi yawa ya fansaba ko ina da ina ya shiga cikin musulmi a zamanin nuka daban-daban kuma akwai lokutan da aka samu da yawa daga cikin malamai ma ba ta tsawatarwa game da wannan wato ba ta hana mutane aikata wannan to duk da haka duk da haka fa'alan nasi an yuti Allah wa rasulahu wajibi ne ga ga mutane su yi wa Allah da manzonsa da'a wato ba za su dubi abin da ya fantsama ya yawaita a cikin musulmi ba kada ka dubi yawa ka dubi abin da yake da'a ne ga Allah da manzonsa kai ba ruwanka da me yawancin mutane suke wani sai asfara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in ka bi yawa yawancin mutane in yawa za ka bi to za su batar da kai daga hanyar Allah shi ita gaskiya ba yawa take dubawa yawan hujja ake dubawa karfin dalili ake dubawa gaskiya ita ce yawan mutumin da yake da gaskiya shine mai yawa domin wanda Allah yake tare da shi shine yafi kowa karfi shi yafi kowa yawa shi yafi kowa izza wallahi da izzatu wa rasuli wa lil mu'minin saboda haka karfin yana ga wanda yake da karfin hujja amma ba wai karfin jama'a ko karfin yawa ba to shi yasa ibnu taymiya yake cewa abin da za a duba a nan shine yawa Allah da'a da manzansa me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai za a dubi mai yawan yawancin mutane suke yi ba ka duk wanda ka ji yana hujja da yawan jama'a cewa yawan mutane ga abin da suke yi to wannan bai san shari'a ba musamman ma a lokacin da za a jawo masa nassi daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ci karo da abinda yawan jama'a suke ce ga Allah abin da yake cewa alkur'anin sa ga abin da sunnar manzo Allah ta zo da shi sai ce a ah, ga abin da shi kuma mutane suke yi to kaga wannan kawai su tabbacin sa bai ma san addini ba inda ya san addini zai ga cewa a yawancin mutane shi kansa shaidan Ta wala ta jiru aktharahum Shakiri. ba za ka samu da dama daga su masu gode maka ba Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur ai kuwa kadan ne masu godiya daga cikin bayina saboda kaɗan ɗin wannan shine mai yawa a wurin Allah ka zama tare da gaskiya ko kai kaɗai ne a gari ko kaɗai ne a cikin jama'ar ka kada yawan mutane ya sa karkacewa gaskiya shine malam yake ishara zuwa ga wanda ce ko da kuwa abin ya riga ya mamaye musulmi ko ina an shigar da abin cikin musulunci har ma za ka gani a cikin tarihin da dama daga cikin wasu malamai ana cewa ai kaburburan su ana zuwa ziyara ana kuma kai bakanci wato kai ka ce wani yabo ake yi wa shi na macin a ce saboda ɗaukakar sa da darajar sa da martabar da Allah ya masa da falon da Allah ya bashi a garin su ma yanzu haka kabarin sa ana zuwa ziyara ana kuma kai bakance da kayayyaki iri za ka yi ta wani lokaci kana karatun tarajin wato tarihin magabata ko tarihin wasu malamai da suka gabata in ana faɗar falalarsu sai a ce ayi wa qabruhu yuzaru wa yunzaru lahu nuzur a kabarin sa ana ziyarar sa kuma ana kai masa bakance to kai wanda ya ruɗe ka kai cewa a ah, to ai malami kaza an ana yi masa haka ya nuna gaskiya ne abu to ko da ana yi wannan ba shi ke nuna gaskiyar abin ba ah, kuma shi wanda ya riga ya bar duniya ba a yi masa hisabi ko binciko abin nan ba a kama shi da laifin da wasu masu rai suka yi sai dai idan a rayuwarsa ya ɗaurewa abin gindi wato da a ce za a samu wani malami salihi mai tsoron Allah ta kiyi na kiyi a garinsa sai ya rasu ya bar duniya abin da shi sai mutanen garin su rika yi masa wani abu a kabarinsa na bauta to ba a tuhumar shi malamin sai dai idan a rayuwarsa ya rika goyon bayan abin ko ya rika tarbiyyar jama'arsa akan yi masa hakan rika nuna cewa wannan matsayin sa ne kuma babba haka ake yi masa to wannan shine za a kama shi da laifin abin da ya karantar da mutane kuma ya kira zuwa gare shi amma bayan ya rasu a ce ko wasu jahilai su je su yi abu kaza a kabarinsa su yi kaza a cikin a makabartar da yake kwanci wannan ba ba hujja bace da zaka kawo ka ce to ai gashi gashi wani ma ai an yi a kabarinsa saboda haka mun muna ga hujja ce wannan za ta sa a ci gaba da abin kuma shi ma malamin a lissafe shi cikin wanda suka goyi bayan abin wani alashin adalci bayan mutum ya ya bar duniya in kafa amalu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insan in kafa amalu illa min salat صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له to sadakar da ya bari mai gudana to abin da ya bari na wakafi wanda za ci gaba da morarsa ko kuma ilimin da ya bari ana amfana da shi ko kuma yaro na kwarai da ya bari ya yi masa tarbiya yaron yake masa addu'a ko yaran da ya bari suke masa addu'a kaga wannan sune abin da ya fi saura bayan rasuwar mutum amma abin da duk za a zo ayi bayan ya bar duniya a makabartarsa ko akan gawarsa to duk ba hujja bane da zaka dauko kana ce to ai wani ma an masa kaza wani an masa kaza akwai wani lokaci da wasu ka rika dauko wasu maganganu ko wasu labarun labarurruka da ibnu abdulhadi ya rubuta a cikin al'uqudud durriya na ibnu taymiya tarihin ibnu taymiya al'uqudud durriya tarihi ne na ibnu taymiya da wani ɗalibin sa almajirin sa da ake kira ibnu abdulhadi ya rubuta to lokacin da ibnu taymiya ya rasu kun san duk gari gaba daya kusan ba wanda bai fita da nuna tashin hankali ko ɓacin rai da abin da ya faru ba wato bayan an fito da shi daga tunda ya rasu ne a cikin a tsare a kurkuku aka fito da gawarsa kusan garin dimashik ba wanda bai fita ba kamar da ibn kasir yake cewa sai yan wasu tsarin mutane waɗanda su ma tsoro yana su fita sun shahara a rayuwarsu da nuna gaba da yayya da cutar da ibn taimiyya saboda haka suke tsoron kada su fita su gamu da hushin jama'a sai suka ɗoye a gidan gidajensu amma kusan kowa da kowa ya fita to a wani lokacin a ce mata sun fito maza sun fito waye ya fito an tsaya akan gawarsa an yi kaza an yi kaza sai wasu to gashi ko da kuke cewa kaza ba a yi za in tafiya ma an mata kaga wannan ba hujja ce ta rago wanda bai san ya rasa makama ibnu taymiya din nan ya karantar da yake da rai me yake da kuma gari ya fito da yawa duka gaba ɗaya dole da masu ilimi da marasa ilimi da masu hankali da marasa hankali kowa zai fito a lokacin an ce maka inda taymiya ya shirye da mutanen shi ne gaba daya a rika ce duk shiryayyu ne koyarwa ibn taymiya suke bi a a nan dai Allah ta'ala yana nuna yadda Allah ya jefa soyayya sani a cikin zukatan al'umma duka da mazan su da matan su waɗanda ake ganin kamar duk makiyansa ne yadda aka rika bata shi aka rika masa kazafi da sharri da yarfi sai gashi bayan mutuwarsa Allah ta'ala ya jefa soyayya sa a cikin zukata to waɗannan soyayya za ta sa wasu su rika yin wani abu da suke zaton daidai ne wanda kuma shi a rayuwarsa karantarwarsa duk ya yi ta magana akan wannan shi kaga in adalci za ka yi to za ka yi mutum hisabi ne da abin da ya faɗa ba abin da aka yi bayan ya mutu ba ko a je makabartarsa yanzu a ce an gine makabartar an yi wasu karafuna an rage makabartar an yi waye an yi waye ka ce to gashi shi da ya ka a yi gini akan gashi nan an yi masa to ya kake so ya taso bayan ya mutu ya zo ya yi rigima ya yi dambe da masu ginin ko in an turo maginan ya fito daga cikin kamar ya fatattake su har kake so yayi ko koyaya saboda kaga ba ba shi ba shi da laifi kamar ashabul kafi ne da aka yi gini a Kano wa qala alladhina ghalu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida me laifin su su haka ba wanda zai zo ya ce saboda yana magana akan haramcin yin gini akan makabarta kawai ya fito ya ce ai ahlul kitab ahlul kafi dinnan sun yi laifi ya aka yi gina aka yi gina masallaci akan makabartarsu kaga ba wanda ya taɓa faɗar haka kuma duk wani mai hankali mai nutsuwa wanda ya san ya kamata ya san yi makamar ilimi ba zai faɗi haka ba ya san wani abu ne da wasu suka yi bayan sun mutu su kuma Allah ba zai kama su da abin da aka yi ba bayan su abin da za a kama su da shi shine abin da suka koyar suka kira mutane akai suka goyi baya to wannan kuma za a ci gaba da yanzu duk wanda suke goyon bayan a ci gaba da gina masallatai akan kaburbura in suka mutu aka gina musu aka gina masallaci akan kabarin su to wannan aka tashi tuhuma su ma za a tuhume su tunda su suka ba da wannan karantarwar su suka zuga jama'a suka yi abin da suka yi don haka in sun je lahira dole a caje su da wannan abin da suka yi amma da a ce sun yi ta tsawatarwa kamar yadda muke tsawatarwa din nan malaman sunna suke karantarwa sai kada ai kaza kada ai kaza sai wani sai wani kawai saboda kawai gudubi ko kuma wuce iyaka wato bayan bayan tafiya ta yi tafiya wasu su zo su yi abin wannan ba za a kama ba za a kama mutum ba kamar annabi isa alaihi salam kaga mutanen su suna bauta su suna ce masa Allah suna ce masa ɗayan uku suna ce masa kaza kaza kaga Allah ba zai kona annabi Isa ko ya azabta shi saboda wannan ba illa iyaka dai annabi Isa ya yi wa'azi أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد kaga abin da ya faɗa ko san haka kowane ma salihin bawa zai faɗa Allah ce kai ne don a ƙara kafa musu hujja su cewa bisa adalci Allah ya kona su ba bisa zalunci ba a gabansu a tambayi annabi isa kai ne kace da kai da mahaifiyarka a ko Allah ba ba ni ba in ji Allah sai ya ce subhanak ƙarfi ya tabbata gare ka ai ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwa ba ma ya kunu li ana kula ma laifari da yanzu ba zai taɓa yiwa ba in faɗa abin da ba da ilimi a kansa in kuntu kuntu fa kana limta in da na faɗa Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi na san abin da ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba saboda haka in na faɗa ka sani ubangiji ya masa wannan tambaya ba dan bai sani bane don ya kafa hujja a kan su waɗanda suka riƙa bautarsa a nan duniya su san cewa abin da suka rika yi ba a koyarwa annabi isa ba ce ga annabi isa din a su yana barranta wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi lokacin da nake nan ina ganin abin da suke yi saboda haka ni ina tsawatarwa ina cewa ai kaza falan ba tawaffaita ni anda ka kula ina kunta anta raqiba alai kai ne mai kula da su wato lokacin ina nan ni ma ina cewa kaza amma bayan na bar duniya kuma ubangiji kai kasan kai kake ganin me suke yi to kaga wannan shine abin da duk wani salihi zai faɗa idan an yi wani abin da ya keta shari'a game da shi bayansa abin da zai faɗa kenan cewa ya ubangiji waɗannan ba mu muka ɗoya su akan abin nan da suke yi ba su dai suka roɗi kansu ko jahilcin su ne ya ja su zuwa ga haka to shi ne malam yace ko da abin ya mamaye ko ina an samu masu dukufa akan kaburbura allati hiya lisalihin min ahli albayt wa ghayrihim kaburburan da yake na salihan bayi ne daga ahlul baiti ko wasu ahlul baiti fa ala nasi an yuti'u Allah wa rasulahu to abin da yake wajibi ga mutane su yi wa Allah da manzansa da'a wa yattabi'u dinallah alladhi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama su bi addinin Allah sau da kafa wanda Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi wala yashra'u min dinillahi ma lam ya'zan bihi Allah kada su shar'anta wani abu a addinin Allah abinda Allah bai izini da shi ba domin addini sai da izini ake yin sa don abinda zaka ce addini ne wato gashi nan da'a ce ga Allah kusantar Allah ne to da izini ake yin shi shi addini Allah bai bar wa kowa yayi abinda yake zaton shi ne addini ba shine hikimar ya aiko annabawa ya saukar da littafai dan a fahimci menene addini? su annabawa su zo su ce ga addinin addinin nan gashi a cikin littafai da Allah ya aiko mana shi muke muku bayani mu ma ba mu muke tsara abin da muka ga dama ba su kansu annabawa ba wai su suke tsara abin da suke in attabi'u illa ma yuha ilai haka annabi ce ni ba wani abu zai ke bi ba sai abin da aka yi min wahayi sauraka su ma ba su da iko na su shata wani abu kawai su ce ga wani abu ko ku je ku yi addini ne bayan Allah bai musu wahayi ba dole sai Allah ya musu wahayi ce to kaza kaza kaza in aka yi ina son shi kaza kaza ba na so shine za su yi bayani wanda zai zo ya tsara abubuwa ya ce addini ne to wannan yana shiga hurumin ubangiji yana shiga haƙƙin Allah don haka shi addini al-aslu fihi al-man'u abinda duk yake bautar Allah ne to ka'ida a kansa shine ba a yadda ka ba illa bi nas sai da nasi inda zaka ce wannan bautawa Allah ne yin kaza akwai lada akwai wato eh, wani wani romo da za a samu a gurin Allah wani ta goma shi daga Allah inda har ka faɗa ka to dole ne sai da nasi dole ne sai da nasi sabanin abin da ya shafi rayuwa ta ɗan adam abin da ya shafi abin da ya shafi mubahad da ubangiji ya sau ya horewa abin da ya shafi rayuwar duniya ita ita wannan aka hore maka komai aka ce gashi nan wasu khara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min da abin da ke sama da abin da ke kasa Allah duk ya hore muku ma'anar ya hore muku ya ba ku shi da ku don ku yi amfani ku more shi shine ma'anar taskhiri zaka iya sarrafa abin ka more shi saboda haka sai ya zama al-aslu fil ashiya al-aslu fi al-umuri umuri umuri dunya al-ibaha illa bi nafsi sai a nan wannan ba za ka iya cewa abu kaza haramun bane shi kuma sai da nasi ba kawai za ka dubi ka ce ai yin dirka din nan a cikin masallaci haramun ne ko sa sika haramun ne ko abin nan fanka da take kadawa ko kyamara da ake daukan darasi duk haramun ne ba za ka iya kawo wannan ba sai da nasi tunda wannan abubuwa ne da suka shafi rayuwar duniya ba su shafi samimil ibada ita ibada tana nan a yadda take sallah a yadda ake sallah a zamanin manzo Allah haka yau da ba ai sallah a yanzu ba bambanci amma mai mutum zai sa riga wando hula da zai sa babbar riga karamar riga ko ma wace iri ce da zai sa wannan an baka abin a buɗe abin da yake haram kawai shi aka yi bayani aka ce kaza ka kai shi haram ne kaza ka kai shi haram ne to in ka cire wannan da aka yi bayani sauran da ba su shigo cikin bayani ba to kamar an baka oke ne ka je ka ci gaba shi yasa za ka ga ubangiji ta'ala sai yayi bayanin haram daki daki amma halal ba yi bayanin shi daki daki a ce abu kaza halal abu kaza halal abu kaza halal sai sai a dunkule halal amma shi haram sai Allah ya bayyana shi daki daki shi yasa ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ubangiji ya muku bayanin haramun daki daki amma abinda yake halal ne wa uhilla lakum ma wara'a zalik sai ubangiji ya faɗe shi a dunkule to do sauran da ba wannan ba ba Allah ta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum har zuwa ƙarshen aya sai ubangiji kuma ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum in ko cire waɗannan to sauran duk halal da ce sai an yi bayanin halal din daki daki to abin ba zai kare ba zai kare ba ghairu mutanahi littafin ma ba zai dauku ba a ce yanzu sai kaga komai a cikin alkur'ani da ya shafi rayuwa an yi nassi a kansa an faɗi hula an faɗi wando an faɗi riga an faɗi dan makulli an faɗi dan dan an faɗi an faɗi to ƙuranin ba zai ba ɗauku ba to wannan kuma rahama ce ta ubangiji dan a nuna maka shi haram ɗin da ya sha a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya haram ɗin ɗan diddiga ne ba su da yawa ba su da yawa dan ka takura ɗan adam a rayuwarsa sai ya zama haram ɗin kaɗan ne halal ɗin su suka fi yawa mubahat ɗin su suka fi yawa zan ka ɗauki suturar da kake sa sai kaga abin da aka haramta maka ka saka ba da yawa sai za ba ka ji takura ba aka ce kaka sa alhariri misali namiji kai sa alharin mace ce za ta sa kai ya sa zahab zinari mace ce za ta yi ado da zahab kai ya sa tufafin da za su ja kasa su wuce idan sau aka nasa masa wasu abubuwa sauran kuma da zai je ya saka duk ya je ya sa duk irin dinkin da za a masa dinkin Pakistan ne a masa India ne a masa Indonesia a yi masa duk ka je a yi ta maka amma a ce yanzu sai an yi ma bayanin halaccin indiya da pakistan da da najeriya da na kudu da na arewa da na waye kaga abun ba zai kare ba to harkar rayuwa sai ubangiji ya buɗe abun sai aka bar shi a buɗe ila iyaka aka zana abubuwan da aka haramta amma harka addini sai aka bar shi a kulle sai aka rufe abin da ya shafi addini sai abinda Allah ya ce kaza addini sai ya ce amlakum shuraka shara'u lahum min ad kaga bai ce min ad ba min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ashe kaga al-aslu fi ad-din al-izn min Allah shine al-aslu asali ka'ida abin da ya shafi addini a samo izini a samo permission daga ubangiji sai ka samo lasisi da ubangiji ya ci kai ka san akwai wani yana yawo yana faɗar wani abu da yake ƙara nuna jahilci da rashin fahimtar ko dai jahilci ko kuma son zuciya tsarara cewa abinda annabi ya yi. abinda annabi bai yi ba ba shine aka hana ba abinda ya hana shi aka hana wato wanda dan ya samarwa da wasu bid'o'i gurbi ne a addinin kuna kaza me hujjar ku ba da inda zai ce ga Allah annabi ya ce ai ce to ai Allah annabi bai hana ba bai ce ai ba amma ai bai hana ba to kaga wannan wanda ya san addini ko ya yake ba zai yi wannan hujjar ba ko a cikin arba'una hadisan da ake karantar da yara ka dauko hadisi na hudu ne ko hadisin Aisha na biyar ka ɗauko shi ka ce fassara mun wannan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad fassara mun wannan laisa alaihi amruna duk wanda ya wani abu a addini wanda ba da umarnin mu ba abinda kake akwai umarnin manzo Allah a ciki ya yadda shi ma babu to annabi ya ce fahuwa rat ka yadda annabi ya ce fahuwa rat ko baka yadda ba sai kaga ba abin da ya shafi addini shi yasa a ruwayar a ɗaya ruwayar ke cikin bukhari da muslim man ahdasa fi amrina haza kalmar haza din tana nufin fi amrina haza a cikin wani al'amarin namu wato a addini shi kaga abin da bai shafi addini ba abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi rayuwa kuma ka ga bambanci ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi kowa yana yi dan an san ba wannan ne kurba ba ba wannan ne addini ba shi yasa wannan kyamara irin ta sai ganta a gurin John ka ganta a gurin Mike ka ganta a gurin waye ka ganta a kuma gurin musulmi kaga da musulunci aka mai da kyamara ɗin har ne ba zai yadda ya dauke ta ba ko ka ganshi a mota ka shiga mota shi ba shiga irin ta ko ya shiga mota ta saka kyau kaga wannan ba ba addini bane wannan wani abu ne na rayuwa kasam ne mushtara Allah ya ce wasakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an duk abin da yake sama da kasa Allah ya hore muku ku more shi saboda wannan karafuna ne wannan robobi ne wannan menene ubangiji ya hore mana shi dan mu yi amfani mu sarrafa mu more shi saboda haka yadda zaka yi gidanka da zaka gina gidanka da plant din da zaka yi duk an ban maka zabi ka je ka yi kananan dakuna zaka yi manyan daki zaka yi zaka yi mai tsawo ne zaka yi bene ne zaka yi flat ne duk ka je duk abin da ka tsara wa kanka in ma ka ce kai ginin ma ba ba irin na 'yan ƙasa za ka yi ba za ka je ka ɗauko irin ginin cana shi za ka yi ba wanda zai ce maka don me abinda za a hana ka shi ne abinda zai zama cutarwa ga wani la zarara wa ladira kakkai abinda wani zai cutu ko kai ka cutu da shi wannan ka'ida ce amma duk abinda in kai za ka cutu ko in kai wani naka zai cutu to sai a ce a ah, wannan musulunci bai da ka cutar da wani ba ko a kyale ka cutar da kanka musulunci bai da amma abinda ba za ka cutu ba za ka cutar da wani ba ya shafi rayuwar duniya to musulunci bai bai shiga ciki ya tare ka a cikin sa ba amma abin da ya shafi addini to sai ka tsaya ka ji me aka ce me ake so ka yi to sai ka yi shine dan abin da mala yake cewa wala yashra'una min wala yashra'u min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kada su shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba fa inna allaha innama arsala rusula wa anzala al-kutuba li yakuna ad-din kulluhu domin Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai don addini gaba ɗaya zama nashi ne Ba ka da wani haƙƙi a ciki da za ka ce ga ga abu kaza addini ne abu kaza ba addini ba Shi ne hikimar aiko da manzanni da saukar da littattafai amma in ya zama na kai ni su kowa da kowa zai iya ƙirƙirar wani abu da sunan addini to ya zama addinin ba na Allah ba ne shi kadai ya zama kowa ma yana da tarayyar ya ce abu kaza addini ne a bi shi a kansa wani ma ya ce addini ne a bi shi a kansa shikenan kuma sai a samu shi shikenan sai rigingi musu fita su ta yawa to shi yasa addini sai ya zama na Allah ne shi kadai shi ne zai ce ga abin da yake bauta ga bautar Allah ne in kai shi ga lada in kai ka saba masa ga abin da zai same ka Allah ke da wannan haƙƙin wal ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu kuma su bauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba shi yasa ba a bar wa dan adam dama kawai ya je tunani da hankalinsa ba Allah ya ba dan adam hankali domin ya kiyasta abubuwa ya gane ya gane cewa wannan akwai maslaha a ciki a wannan babu maslaha a ciki Allah ya ba wa dan adam wannan hankalin abubuwan da suka shafi rayuwarsu shi ma ya ya fahimci ya ya kamata yayi kaza ya bai kamata yayi kaza ba wannan duk Allah ya ba shi hankali yayi wannan amma duk da haka sai aka aiko annabawa don su rika sa mutane akan hanya don shi kansa ɗan adam ɗin wani lokaci saboda san zuciya wacce za ta iya rinjayar hankalin sai aje hankalin wuri guda sai aiki da san zuciya to in aka bar mutane babu wani abin da suke bautawa ba wani abin da suke jin tsoronsa to duniya ba ta zauna lafiya ba me yasa ka ga yanzu duk duniya ta rikici ai saboda an aje addinin wuri ɗaya. amma da kowa yana jin cewa akwai wani wanda yake kallon mu yake mana hisabi yake ake rubuta mana abin da kuma akwai ranar da za a bujuro da mu a yi mana hisabi don a ce kowa yana jin wannan to kowa sai kokarin tsare haƙƙin dan uwansa ko da za a samu wani lokaci ya dan zame to da an dawo da shi kuma zai da kan hanya tsaya to amma da aka manta da wannan ba ma ɗauke shi da gaske ba har aka waye gari da yawa ma wasu gani suke nan addinin ma kawai dai kawai dai ana yi ne saboda an tashi ana yi kawai kan ma kake ne kuma a yi a sa ma tsama a sama ido kawai bare dai kawai a ganka masallaci ana zuwa umara a ganka kaje ko a ganka kaje hajji ko wani abu irin wani dan shi ma kada surutu yayi yawa amma baka damu da abin ba baka dauke shi wani da gaske ba to irin wannan addinin ba zai tasiri ba a ɗabi'un mutum ba zai tasiri ya canza halayyarsa ba saboda addini ne wanda ba shi da ruhi ba shi da rai mataccen addini a zuciyarsa dauke shi a gan shi yana sallah amma al'ada kawai ya dauke ta an tashi wasu a gidansu tun yana karami iya suna sallah to shi ma za a ci gaba da yi amma in ya dan ma fita ne nesa inda ba za ku gan shi ba ba lalle ya sallah ba ba lalle ya sallah ba sai ka ga cewa ya ya tunda a lokacin ba wanda yake tsoro ba wanda yake jin kunya ba jin ba tsoron maganar wani ko sukan wani kaga irin wani addinin ba zai canza dabi'a ba shi yasa sai kaga mutum in mulki aka bashi yana zalunci idan dukiya amana aka bashi sai ya ne idan ya san da ya samu wata kafa da zai murkushe mai rauni sai sai murkushe shi shi yasa sai duniya da ta rikirkici amma da a ce akwai jin ruhu tadayyun na gaske a cikin zuciya to babu shakka sai kaga canji a cikin rayuwar dan adam to shi amfanin addini a cikin zukata yana sa dan adam ya aiki da hankalinsa ya tsaya ya aiki da hankalinsa amma in babu addini to dan adam hankalin ma aje shi zai sai rayuwarsa ta fi ta dabbobi ma lalacewa sai ya fi dabbobi zalunci ya fi dabbobi rashin rashin gaskiya rashin abin nan shi yasa Allah da ya tsufata yake cewa ulaika kal an'ami bal hum adall lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ga zukata amma ba ta fahimta da su wato Allah ba su hankali amma hankalin baya amfani amfana su ga idanu garo garo amma ba sa ganin gaskiya ba ganin ya dace ba ganin gaske su bi ga kunnuwa falo-falo ruwa ya fi naka ya yi biyun naka amma kuma la ya sma'u na biya ba ta sauraron komai su ji ba su ji ba Allah ce ula'ika kal an'ami bal bar. waɗannan sun kamar dabbobi suke sai Allah ce sun mafi dabbobi don asali dabba dama Allah bai bata hankali ba bari a ce an bata hankali ta ki aiki da shi Allah bai bata wannan ba sannan dabba in tana da bukata ne watakila take in kaga dabba ta ci kayan aka so tana cikin bukatar ta in ta gama tafiyar ta za ta tafi shi ko zaki da ake cewa mugun dawa in ya koshi ba ta kowa to kaga mugun dawa yadda yake to amma mugun shi baya baya koshi <laughs> shi baya koshi aure aka zai ta ci ne kawai ba magana kuma ba tausaya ba tausayi da babba da karami to wannan rashin addini ne na gaskiya a cikin zuciya da addini yake na gaskiya a cikin zuciya ba zai yi ba zai yi wannan ba ba zai yi wannan ba to shine hikimar da ta sa Allah ya aiko da annabawa da manzanni domin su zama sun kawo shirya da za ta yi wa dan adam saiti ya dawo ya rika shiga hayyacinsa kama kala ta'ala was'al man hmm? was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun Allah yake cewa ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin banda Allah mai rahama mun sanya wasu alloli da za a rika bautawa wato abinda Allah yake nufi da wasu man arsalna ka tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni gabaninka wato ka tambayi al'ummominsu, ka tambayi ahlul kitabi ko ka tambayi nasara za su baka ansa daga cikin abin da yake cikin littattafan manzannin ba za su ga inda Allah ya ce ku bauta ma wani ba Allah ba ba za su ga wannan ba shine ma'anar wasal man arsalna ay wasal umamahum ka tambayi su muminai waɗanda suka yi imani shin akwai inda Allah ta’ala ya ce a bauta ma wani ba shi ba babu wa ƙara ta’ala haka Allah ya ce shara’a lakun minar dini ma wasu sabihi nuhan wadda zai auhai na ilaika wa mawasu sai nabi wa musa wa isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi kabura ala al-mushriki da ma tad'uhum ilayhi allahu yastabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib Allah ta'ala ce shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku daga na abin da yake na addini ne abin da yayi wa nuhu wasiya da shi wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayinsa wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da muka yi wa ibrahim wasiya da shi wa musa wa isa da musa da isa an aqimud dinah na cewa ku tsayar da addini wala ta tafarraqu kofi kada ku rarrabu a cikin sa kabura ala al da mata da da'uhum ilai abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya musu nauyi ya musu girma Allahu yashtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib Allah shi ke zabar da wanda ya so zuwa gare shi kuma yake shiryar da wanda ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa addini shi ya shar'anta shi shi ya tsara addini ba wanne yake tsara ba shi ya tsara wa annabawa duka addini tun daga kan a farkon manzo da Allah ya turo ruran kasa shine annabi nuhu alaihi salam har zuwa karshen su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya shar'anta musu abin da yake addini shi ya tsara musu kaga ba su suka tsara ba kenan don abin da suka zo da shi daga Allah suka suka karbo shi ce shara'a lakum dini ma wasa bihi nuhan abinda Allah ya wa nuhu wasiya da shi annabi nuhu shine farkon manzo da Allah ya turo doran kasa kamar yadda zo a cikin hadisin Abi Huraira da cikin Sahih hadisin shafa'a lokacin da za su je ga annabi mutane za su je ga annabi Adam annabi Adam ya ce ku tafi zuwa ga nuhu shine awwalu rasulillahi fil ard farkon awwalu rasulin ursila fil ard shine farkon manzo da aka turo a doron ƙasa zo su samu annabi nuhu su ce kai ne farkon manzon da Allah ya turo ya aiko duniya kaga annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya turo gabanin sa akwai annabi adam akwai wasu annabawa ma kamar annabi idris duk suna gabanin annabi nuhu amma annabawa ne ba manzanni ba a lokacin mutane suna bisa fitira su ta farko ba su karkace wajen bautar wani Allah ba sai da tafiya ta yi tafiya a lokacin aka samu mutane sun karkace har an fara bauta ma wasu salihai ba Allah ba ana bauta wa ya uka da ya gusa da nasara da Allah ya faɗa to lokacin da aka fara bautar waɗannan abubuwa sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam domin ya dawo da mutane kan hanya ta gaskiya ya hana su bautar wani Allah wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayi ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ambaci annabi Nuhu wanda shine farkon manzanni sannan ya biyanta da ƙarshen manzanni to dan yayi ishara zuwa ga waɗanda suke tsakankanin su su ma haka ubangiji yayi musu wahayi haka ubangiji ya musu wasici aka faɗi farko aka faɗi ƙarshe to aka faɗi annabi Nuhu shine farko wannan shine dalilin kaddamar da shi saboda shi ne farko aka biyo da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ne karshe sannan kuma biyo da shi har ila yau bayan kuwa ya yazo bayan annabi Ibrahim da Musa da Isa dan a nuna martaba. a nuna darajarsa wancan saboda shi ne farkon manzanni wannan kuma saboda ne ya kwa daraja a cikin su sai Allah ya ya kawo shi Allah ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahim da abinda muka yi wa annabi Ibrahim wasiya da shi kaga ubangiji sai amfani da kalmar wasiya a wajen bayanin abin da Allah ya ba wa annabawa a wajen bayanin abin da kuma ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da kalmar wahayi Allah ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sannan sai ce wallazi awhayna ilayka sannan kuma sai sake cewa ma wasaina su sai aka yi amfani da kalmar wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka amfani da kalmar wahayi dan a nuna cewa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita tafi kamala akan ta sauran shi yasa sai aka yi amfani da kalmar wahayi wanda tafi nuna karfin abin da aka bashi sama da kalmar wasiya to haka anan akwai nuna kamalar abin da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa kuma yake nuna cewa shari'ar sa ita shari'ar da za ta dore ta wanzu har zuwa tashin kiyama ita ce shari'ar da ba za a shafe ta ba ba za a canza ta ba kuma duk inda aka zo shari'a duk wani zamani da aka zo shari'a za ta dace da wannan zamani babu wani abin da shari'a za ta zo ta ci karo da shi ko ta jefa mutane cikin kunci ko damuwa sai dai ba fahimce ta ba gaga mutum ya ce shari'ar Allah ta ta sa shi cikin damuwa to bai fahimce ta bane amma ka zauna aka yi masa bayanin ta to zai gane ko kuma a'a mai son zuciya ne ya gane amma dai saboda yana so ya yaki Allah to a lokacin sai nuna bai gane ba amma in aka samu aka fahimtar da shi babu shakka in bai gane bane zai gane to Allah ta'ala ya faɗi annabi Ibrahim da Musa da Isa da annabi Nuhu alayhi salam da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan sune ulul azmi minar rusul sune manya manya cikin manzanni sune shugabanni jagorori a cikin manzanni shi yasa aka kibance su da da da ambato kamar da Allah ta'ala ya ambace su a can cikin ah, suratul ahzab a cikin suratul ahzab Allah yake cewa iz akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minkum mithaqan ghaliza bagiji ya ambace su a can a dunkule ce yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lokacin da Allah ya rike alkawurran da ya ba alkawurra masu karfi daga annabawa wa minka da kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa min nuh da annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa da annabi musa wa isa maryam da annabi isa dan maryam Allah ya rike alkawari mai karfi daga gare su alkawarin da Allah ya rika shine wanda yayi bayanin sa a cikin suratu ali imran wa idza qada Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrartum wa afadtum ala dhalikum isri قالوا aqrarna قال فاشهدوا wa معكم من min ash kaga wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga annabawa duka cewa in Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama duk za su yi imani da shi za su taimaka masa suka yadda suka shaida suka ce sun yadda sun ji sun bi in Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama to za su yi imani da shi kuma za su taimake shi to shi da abinda Allah ta'ala yake faɗa to waɗannan sune ulul azmi minar rusul mafificin su afdaluhum shine annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan mai bi masa shine annabi ibrahim alaihi salam wanda su bi dinnan su ake kira khalila arrahman kowannen su ana kiran shi khalilur rahman khalilullah bada dayan Allah su kadai suke da wannan matsayi na hulla wanda shine wato kaiwa matuka wajen soyayya sannan bayan su annabi Musa sannan annabi isa sannan kuma annabi nuhu alaihi salam waɗannan su ne ulul azumi su ne allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi min rusul su ne allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da haƙuri ya yayi koyi da su wajen yin hakuri ce kai hakuri to waɗannan su ne jagororin annabawa duka su ne jagororin manzanni duka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd mun fifita wasu annabawan akan wasu tilkar rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd waɗannan annabawa wasu mun fifita wasu akan wasu haka ubangiji ya fifita waɗannan biyar akan sauran sannan ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan biyar din sannan ya fifita annabi Ibrahim akan sauran haka dai ubangiji ta'ala kowanne ya bashi matsayinsa to ubangiji yake cewa shar'anta musu addini iri daya yace an aqimu dina abinda ya musu wasiya ya musu wahayi da shi kenan ku tsayar da addini addinin nan shine musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala min musulunci kuma tataccen musulunci shine wanda yake jigon tauhidi yana rike da shi jigon bautawa Allah shi kadai shi yasa duk annabawa suka yi suka hadu akan a bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba babu wani annabi da ya zo da wani abin da sunan shi shirka ne abinda duk annabawa suka zo da shi aslut tauhid ne wato asalin tauhidi ne so anan ba su saba wa junansu ba inda inda aka samu sabani shine wajen shari'a li kullin ja'alna minkum shari'atan wa haja. kowanne daga cikin ku mun sa masa shari'a shari'a sa da tsarin rayuwa irin wacce zai bi saboda wata shari'a sai ta zo ta shafe wata Allah ta'ala ya shar'anta wa yahudu da nasara abubuwa da yawa da aka shafe su a wannan al'umma kuma sai ka samu da aka shar'anta musu yanzu kuma aka aka shi a cikin wannan al'umma to sauki ne wato wani abu ne da can da Allah ya shar'anta wa yahudu saboda saboda zalincin fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera saboda zalincin Allah ta'ala ya haramta musu abubuwa da yawa masu daɗi Allah ta'ala ya ce ya haramta musu su kada su amfani da su wa min allazina hadu harramna kulli dhi zufur. wa min al wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al aw ma ikhtalata bi'azm zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun ubangiji ya haramta musu abubuwa da yawa wanda daga baya Allah ta'ala da ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dauke wa al'umma wannan nauye-nauyen shine wa yadaw anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihi a sauke musu nauye-nauye da kukunce-kukuncen da suke wuyan su wanda Allah ya riga ya sa musu su to shi kaga shari'ar musulunci da ta zo sauki ta zo da shi ba wai an zo da wani abu da ya fi na da tsanani bane wato wani abu da da can an sassauta wa al'ummomin da suka gabata wannan al'umma kuma aka kuntata mata aka haramta mata a abubuwa ne da dacin aka takurawa al'ummomin da suke baya wannan al'ummar sai aka aka halatta mata amfani da wannan abun to anan ne ake shan musulunci da ya zo sai ya shafe abubuwan da suka gabata daga cikin wasu abubuwa na shari'un da suka gabata amma a dini wato tushen addini shi shi bautar Allah shi kadai wannan babu wani annabi da ya zo da abin da ba bautawa Allah shi kadai ba don haka zamu tsaya anan sai sati mai zuwa insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda ce assalamu alaikum ya ce malam ni ba dan izala bane amma dalilin jin karatun marigayi malam ja'far sai na gane gaskiya bayan na dawo ka suna kuma sai na haɗu da karatunka sai Allah ya sa na ƙara fahimtar addini da a can baya ni ɗan kalakato ne amma yanzu ni halin sunna ne shi ne nake so a taya ni da addu'a Allah ya ƙara fahimtar da mu yanzu shi ɗan ƙala rasulullahi ne to don abin da ya wuce ya wuce kuma da an yi gaskiya a cikin zuciya an yi gaskiya tsakaninsa da Allah to waɗannan su ne ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat don abin da yayi a baya mara kyau to Allah zai canza masa shi da abu mai kyau muna fatan Allah ta'ala da mu da shi ya ba mu jajircewa ya ba mu fahimtar addinin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuskure kuskure ne ya ba mu ikon kauce masa a wannan shi zai nuna maka lokacin da kake kiran mutane to dole ka tausasa a ka ɗauka duk wanda bai fahimci gaskiya ba ka ɗauke shi kamar mara lafiya ne aka kawo wa likita asibiti kaga duk irin yanayin da mara lafiyar na yake nunawa yana nuna zage-zage doke-doke likitan nan ba zai biya ta tashi ba shi ma ya rika naushinsa ya kai masa naushi shi ma ya kai masa naushi ya yi masa ashar shi ma ya rama wata rashin lafiya in ta tsanani to shi mara lafiya gani yake kowa da zai zo kansa ya tsaya makiyinsa ne kuma yana so ya kara masa cutan ne to sai ka ga yana ta doke-doke yana ta tsinuwa to wannan duk ba zai sa a daka ta tashi ba domin ana so ne a samun masa da sauki ana so a bashi magani to haka wanda yake ya kaucewa hanya yana da kyau ka yi masa ta'amuli na wanda ba shi da lafiya to don haka in ka tashi mu'amala da shi sai ka kyakkyawar mu'amala ya zama ka masa kyakkyawar lafazi ka kira shi ka zage shi ka kura masa a ashar ka ce a dake shi a mangare shi a make shi har rikuhu a kakkai irin wannan abinda za ka yi kullum ka tsaya ka bi shi a hankali da lalima da hujja da ka yi magana da hankalinsa to ka rika tattaunawa da hankalinsa kana fuskantar sa da maganganu na hankali to Allah ya so shi da shari'a sai kaga ya gane wannan shine abin da ake so shi yasa ake so a yi abu cikin sauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yahudi ne ya shigo yayi sallama sallama ma zagi ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum assalamu alaikum haka yayi fada annabi ya ce wa alaika aisha sai ta kama fada sai wa alaika samu tana ta fada annabi ya ce ke haka ce ya jume ya fada ba baka ji abin ya ce ni baki na fada ba ni baki na ce ba ya ce to a lokacin sai yake mata nasiha ce yana da kyau alaikum birrifq fa inna rifqa la fi shay'in illa zana wala za'u min shay'in illa shana ku yi abu a hankali ku bi da hankali domin shi bin abu a hankali duk inda ya shiga to sai yayi wa abin kyau kwalliya abin ya zama mai kyau duk inda aka cire bi a sannu da bi a hankali to kuma sai ya lalata abu kaga mai hude ne kuma ga kalmar da ya faɗa amma ga shi annabi sai ya bi shi a hankali kalma ce ya faɗa wa alaika bai ma mai bai ta samu ɗin ba cewa alaika abinda ka roka min kai ma haka wato yazo ce assalamu alayka annabi ce kai ma yi wannan shi kenan. <laughs> magana ta kare ko shi ne ba zai in addu'a ya masa to ni ma na maka na ce kai ma Allah ya baka abin da ka roka in mara kyau ne kaga ba zai magana bai ya zaka ce to kaga abu a cikin hankali a cikin nutsuwa to haka yana da kyau a ah, wannan kuma ya ce ni malamin wata islamiyya ne sai na yi alkawarin cewa ba zan ƙara karantarwa ba saboda ɗaliban ba su da ɗa'a ga malamai to malayan halatta in cika wannan alkawarin ko a menene gaskiyar cewa wasu mata sun sha ruwan wankan gawar ibn taimiyya to na farko yana da kyau in kayi alkawari kayi alwashi ko kayi rantsuwa akan abin da yake sa shi ya fi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rantsi akan wani abu kuma ya ga sabaninsa shi ya fi alheri to shikenan yayi kafara ga rantsuwar da yayi da dawo ya ci gaba da abin da yake alkhairi ne babu shakka karantar da su alheri ne ba su da da'a in kai musu in ka ba su ilimi mai kyau na garta za su zama masu da'a maimakon ka kyale su saboda ka dawowa ka ci gaba da karantar da su shi yafi shi ya bi alkhairi akan karantar da su gaba daya musamman watakila yara ne ma kanana wanda suna buƙatar tarbiyya da tarairaya ba su ma malcika hankalinsu ba wasu ma san ciwon yanzu ka rabu da su ba wasu ma watakila daɗi za su ji ko kana yar bulala yanzu daɗi ma za a ji cewa malamin nan mugun nan ya ya tafi ba su ji ciwon karatukan da kake musu ba watakila ba za su kuma samun mai musu irin wannan ba ko ba su ji wannan ciwo ba to sai ka dawo ka yi haƙuri ka yi kafara ta rantsuwa ah, sannan ne gaskiyar cewa ah, mata sun sha ruwan gawan ibnu taimiyya ba zan iya tuna wannan ba in kuma har haka ta faru duk wani abu ne wanda kamar yadda muka faɗa a cikin darasi ah, gari gaba ɗaya duk an fito kowa yana kuka yana abin nan da malami da jahili da mai ilimi da wasu ma su ma gane akidar ba amma dai kuma suna san ibnu taimiyya. to kaga a irin nan komai ma zai iya zai iya faruwa wannan ba zai sa a kama mutum da laifin abin da wani ya yi ba wannan ya ce ina son ƙarin bayani a mai shari'a ta ce dangane da sanya ayoyin alkur'ani a ɗakuna ko a masallatai Allah ya datar da mu baki daya abinda na ga wasu malamai suna tsawatarwa a kai a daina sanya alkur'ani a jikin katanga ta garu ko na masallaci ko na ɗaki ko na kanti saboda alkur'ani wani abu ne da ake san girmamawa a girmama shi a azzama shi yayin da ka sa shi a jikin katanga ka rubuta ko ka sa a jikin wani abu ka liƙa to komai ma na iya faruwa gare shi babu girmamawa da ake so a yi masa shi yasa zan sautari abin da sheik muhammad salih bin isamin yana fatawa da haramcin yin haka cewa bai dace ba haramun rubuta ayoyin alkur'ani a jikin katanga duran da aka zo rushe katangan nan ba za a yi ta saran wannan ayoyi haka eh? haka duk mota da mota an ce katanga ma bare mota da za ka iya fada cikin kwatami da ita za ka yi katanga ma ta ɗakinka ko ta masallaci an ce kada a yi wannan wanda ya ce yana son ƙarin bayani game da ingancin wannan hadisin wallazi nafsi bi yadihi la taqumu sa'atu hatta yati ala an-nas yawmul la yadri al-qatil lima qutila wala al-maqtul lima qutila lima qatala wala al-maqtul lima qutila wannan hadisi sahihi ne zamani zai zo saboda kashe-kashe da zai yawa har a waye gari wanda yayi kisan bai san saboda me yayi kisan ba wanda aka kashe bai san saboda me aka kashe shi ba in ku kula kusan halin da yanzu ake ciki duk duniyar kenan ba wai mu ba kadai duk duniyar yanzu ka buɗe tashar talabijin ɗin ka kalle siriya misali ka ga yadda ake ruwan bama bamai da sauransu mutum yana zaune a gida bai ci ba bai sha ba bai tsokani kowa ba amma bom ya zo ya kashe shi shi wanda aka sa jeho ɗin bai san me yasa kashe wannan ba shi wanda aka kashe ɗin bai san me ya kashe shi ba to wannan shine ɗaya daga cikin alamomin tashi alkiyama da annabi ya faɗa alharju qila wa ma alharju qala alqatl annabi ya ce wa yakthuru alharju kashe kashe su yawa kashe kashe su yawa to kuma kaga kusan gashi na abin da yanzu ake gani a kullun ka duba labarai magana kashe kashe ne wato kullun abin da zaka yi ta gani kenan adadi ne zaka rika shi mai yawa an kashe kaza an kashe har ta kai tun ana kashe bakwai goma aka da ana kashe talatin yanzu an da ana kashe ɗari biyu a rana ɗaya wannan wanda aka iya lissafawa ne babban da wanda watakila ma ba a san gawarsu ma ba a ganta ba wannan wanda suka ɓace ma kasukun san a lissafin lissafinsu ba a lissafa wanda ya ɓace cikin matattu wanda aka ga gawar aka tabbata gashi ya mutu to wannan shi ake lissafa cikin matattu to kaga wannan yana nuna gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa tana haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Nasa'i da wasu su da wasu da wasu daga cikin littafan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sadu da matar shi tana haila zai yi sadaka da dinari wanda kuma ya sadu da ita a wato tana abin nan zai sadu da ita bayan ta gama haila ba ta yi wanka ba zai sadaka da nisfu dinar to nawa ne dinari sai ka lissafa sai ka ga nawa ne dinari dinari bana kusan wajen dubu talatin ne dubu talatin ko da dari hudu ne da tamanin dinari ɗaya rabin dinari kaga zai zama dubu goma sha a nan zai zama sha biyar ko zai zama sha biyar dubu goma sha biyar da da ɗari biyu da hamsin da ɗari biyu da arba'in ko saboda haka idan mutum ya sadar da matarsa tana haila zai ba da sadakar dubu talatin da ɗari hudu da tamanin in kuma bayan tayar jininta ya ɗauke ne ba ta yi wanka ba to wannan zai ba da dubu goma sha biyar da ɗari biyu da arba'in wannan ya ce zan iya rage shekaru na don in samu aikin gwamnati saboda wasu aikace-aikacen tun shekarunka ba su wuce ba har su zo su wuce saboda yanayin kasar wato yana nema har su zo su wuce to ya danganta da aiki in ka iya ka cancanta ka iya to kana iya ragewa in ka iya aikin saboda sharaɗin da aka saba sharaɗi bane na gaskiya in dai ka cancanci za ka iya aikin kuma aka sama sharaɗi ba za a baka ba kuma dacin ka daɗe kana nema an hana ka to in ka rage don ka samu ba komai amma ba ka cancanci aikin ba to bai halatta ba a zan iya aiki a ista ɓangaren islamic banking na central bank a musulunci saboda kwanakin baya ka ce bai halatta musulmi ya aiki a central bank ba saboda riba ban san yaya bangaren yake ba saboda kaga ba zan iya ma fatawa ka je kai ko ka kai ba dan na san watakila kai ma daga nesa kake jiyo labarin bangaren sai ka bincika ka tabbatar da cewa shi musuluncin ne musuluncin ne je kai ba wani abu amma wannan sai ka yi bincike ni ban yi bincike ba ban san komai a kai ba saboda kaga ba zan iya cewa tafi ba in yi maka fatawa na ce tafi shi kenan. wani ma ya ji zai tafi wanda kuma ni ba lallai na gamsu da da abin ba da ban san shi ba ba ka yin fatawa akan abu sai ka san shi ba zan ce maka haramun ba ne. kakkai saboda ban sani ba haka nan ba zan ce maka je kai ba amma tunda kai ka san akwai abin da Allah ya haramta na riba aka ce kada ka kai kanka haka kawai a rika ta'amuli da kai da riba to sai ka je ka bincika in ka ga akwai ribar dan yawanci abubuwa da suke ake kira da islamic bank a duniya yawanci ban iya cewa duka ba amma yawanci yan dabaru ne kuma a rage riban ne amma ba wai a kashe ta duka ba a rage mata fa kuma ta daina a baro-baro maimakon eh, tafi ribar kai tsaye gaba gadi gadan-gadan kana ganin ta ribar ce A'a sai a yi mata dan ko ba haka sai a dan saka wannan ciniki dan amma in aka bude sosai sai kaga kuma akwai su da kansu suna faɗa cewa in an ce za a yi ɗari bisa ɗari to ba zai yi ba saboda haka lazim a ɗan taɓa nan a ɗan taɓa nan a ɗan haɗa wannan a ɗan haɗa wannan saboda samun abin ya tafi to wannan shi ne dai ya sa wasu suka ce to da babu gara ba daɗi mafsada ana cewa in ba za ka iya murkushe ta duka ba banna ba za ka iya murkushe ta duka ba amma kuma za ka iya rage mata ƙarfi to rage mata kada ka ce da ba zan iya gama da ita duka ba to gara a batta kawai ta ci gaba a'a daman musulunci ya zo لتكثير المصالح لتكثير المصالح ولإزالة المفاسد وتقليلها ولتكثير المصالح ولتتميمها ولتحسيلها wato musulunci ya zo domin a kawar da barna ko a rage ta wato in ba za ka iya kawar da ita duka ba amma kuma akwai wani abin da za ka yi kaɗan rage mata zuhuri ta daina bayyana haka duka ko ina da ina ta mame ko ina kana iya rage ta to sai ka iya abin da ka rage ta sauran abin da ya fi ka wannan Allah ba zai kama ka da abin da ba za ka iya yi ba ko kuma maslaha ce ka samo ka samar wa al'umma maslahar in akwai maslahar kana da hanyar da zaka kara ta ta yawa to ka kara ta wannan shine abinda musulunci ya gani da shi na makasid to watakila shi yasa wasu suka rufe ido akan abinda ake cewa islamic banking amma ba wai duka gaba ɗaya irin yadda alkur'ani da sunna suka tsara bane a'a akwai wani abu na na riba din a ciki amma dai an ɗan rufe shi ka sama sama so ya danganta ka je ka yi bincike ka gani in ka ga e lafiya lafiya zuciyarka ta gamsu shikenan in ka ga a akwai matsala to ka nemi abin da baka da wata baka da wani damuwa a cikin zuciyarka don baya da dacewa ka sa kanka cikin rayuwar da kullun kake fargaba anya dai halal ne ba halal bane ka girma a haka ƴaƴanka su tashi su girma a cikin irin wannan kai kokari ka samu abin da zaka samu nutsuwar zuciya zuciyarka ta nutsu cewa abin da kake yi daidai ne wannan yana cewa shi ma'aikacin jinya ne wato nas wata rana a wurin aiki sai a ya samu likita ya rubuta ya rubuta ya sa wa mara lafiya drip ya sa masa ruwa amma da wata allurar da zai yi a cikin ruwa din sai wai saboda sha'anin aiki da sha'afa da abin da sai bai sa allura a cikin drip din ba sai ya lika masa drip din har ya kare sai ya tuna cewa ai kuwa likitan ya ce a hada da wata allura to allura a ake yin ta kawai sai ya dauko allura sai ya danna ma mara lafiyar na a kai tsaye kawai haka yana gama mutumin sai mutu to shine yanzu yake cewa to yanzu ya zai yi yayi kisan kai kenan ko ko dai mutumin dai kwanansa ne kare wanda kaga ya mutu kwanan sa ne kare amma akwai <laughs> kisa akwai kuma wanda ya mutu ai sa ne kare ba ba wanda zai mutu kwanan sa bai kare ba saboda sa ne kare kuma kai kisa ah, sai dai kawai kisa ne ba na ganganci ba duk da akwai nau'i na gangancin amma dai ba za a kira shi kisan kai ba ya dace a ce wato lokacin da ka gaba ka sa ba ka je ka gaya rikitan ga abin da ya faru shi kuma ya gaya maka me za ka yi amma ka ɗau allura ka dankara masa haka baka san ko ta yaya take ba babu shakka ka yi ganganci don haka akwai ka fara kisan kai a kanka in ana biyan diya ka sai za ka biya diya akwai diya waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam